في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يا ذو أشكين صحيح مسلم النبي يشي simfani min ahalin nari akwai nau'in mutum biyu 'yan wuta ne lam arahuma annabi ya ce ban taɓa ganin su ba ƙaumun ma'ahum siyatun ka aznabil baƙare ya ce fi na farko wasu mutane ne ɗauke da bulalai doruna suna riƙe da shi kamar bindin sa ya na bi hannasa suna bi suna dukan mutane akan hanya duk mutumin da ko jami'in tsaro ne aka ɗauke shi ya riƙe bulala haka siddan mutane ba su laifi ba ya riƙa bin su yana dukansu ya shiga cikin wannan annabi ya ce wani sa'un kasiyatun ariyatun da matan da za ka gansu ga tufafi sun sa amma tsirara suke kaga mace ta sa hijabi ta sako irin wannan wando mai matse jiki wanda kana ganin gwiwon da kana ganin cinyanta kana ganin yadda ya matse jikinta gata da tufafi amma annabi ce tsirara take ma'ilatun mumilatun suna ƙoƙarin su ja hankalin maza maza su ja hankalinsu suna ƙoƙarin koya ma wasu mata wawaye 'yan uwansu irin wannan ɗabi'a kamar yadda suka koyo daga wawaye 'yan uwansu suna ƙoƙarin tallan kansu da bayyana cewa su fajirai ne da ya kamata in an taya su za a yi fasikanci da su kuma suna ƙoƙarin saka wasu a cikin wannan bala'i annabi ya ce su hunna kawunansu ka asnimatil buhutil ma'ila yadda kasanto zan raƙumi ne shine irin wannan ƙona kai da ake yi da ƙarin gashi da abin da kuke kira da a cuci maza laye da hulnal jannata annabi ya ce irin waɗannan mata ba sa shiga aljanna wala ya jidna rihaha kuma ba za su ji ƙanshin aljanna ba wa inna rihaha la yujadu min masirati kaza wa kaza annabi ya ce ita kuma ƙanshin aljanna ana jiwo ta tazaran mutum da ita a wani riwaya ce shekara 500 a wani riwaya ce shekara dubu don allah don ki birge in iska karti marasa mutunci a gari ki tabbata 'yar wuta da harshen annabi ki tabbata ba za ki ji ƙanshin aljanna ba don kawai ki birge kanki duk mai mutunci in ya ganki da irin wannan shigan ba za ki taba birge shi ba sai mutumin da yake da cutan munafinci a cikin ran shi sai mutumin da ke da cutan fasikanci a cikin ran shi sai mutumin da ya ɓata da gidan annabta gaba daya shine wanda za ki birge to me amfanin wannan mutum don me zaki ki tallan jikinki don me kina mutuniyar kirki za ki ɗauki ɗabi'a irin na karuwai ku ji fa a matsayinki na mace musulma ko tafiya za ki an hana ki kina tafiya kina buga ki ko ki sa takalmi mai kwaskwas saboda kada wannan karan nashi ya riga ɗaukan hankalin wasu maza zuwa gare ki to ina ga tufafin jikinki ne za ki je ki mammatse shi duk wani lungu da kwana na jikinki ya bayyana wai dan ki birge ki birgewa kin je ke da aljanna har abada ƙanshinta ma ba za ki ji ba